Barka da zuwa tashar tsakar gida. Rayuwa kenan, kin manta sanda kika shigo industry ko? A takaice, a wulaƙance, riga daban, zani daban, ɗan kwali daban, budu budu. Kina neman ina da quality, amma yau kin kin yi abin kai. Har kike gaya min ba za ki fim ɗina ba, to ki je ki tambaya a industry din kafin ki shigo waye mai sana'a a gaya miki waye ne. na buga da manyan kwari baranta na ke karan kaɗaniya wace ce ke ki ce ki tambayi tarihi maza ma na namiji ya buga da mu ya mu ya wulakanta industry ya zagi industry ya rena yan industry an kai masa kuɗi ya dawo da su za a sha powers a yi wulakanci a mai da kuɗi a zagi harka yayi ya gaba yau rayuwa ya ta kasance mana yana nan a kaduna an buɗe shagon lemo da gurguru wannan izina ce don haka mu ba za mu raina fim ba ba za mu ci mutuncin fim ba fim sana'ar mu ce kuma mun san mutuncin ta kuma fim ya mana komai an ɗago ƙeƙashashu ko Allah in kama hoton in yi asara a banza ba zan asara a banza ba wallahi ba zan asara a banza ba za ki san wa kika taɓa kin taɓa wanda kika taɓa Allah ba banza ba duk abin da ya same ki ni ne kin taɓa ɗan tsubu za ki ga yadda ake makaru zaki taba taɓa wani ga yadda ake makaro kin taɓa ɗan asiri in zaman lafiya bai kori mutum ba tsiya na ta kore wayo kuɗi na kuma wala bai karye ba tun da ya bada abin sun biya tsada